jama'a masu kallo surare barka mu da haka sanin mu da sake saduwa a wani sabon mu na najeriya daya harshe dambam shirin najeriya daya harshe dambam shiri ne da yana shiga cikin kabilun ya shiga ta nan ya fita ta nan ya dawo nan ya duba menene matsalan da yana faruwa tsakanin kabila da kabila mu kawo shi nan domin mu walwale jale da tabawa shiri ne wanda yana ilmantarwa shiri ne wanda yana fadakarwa shiri ne wanda yana nishadantarwa duk a lokaci guda wanda kowane durba ni ne abdullahi baban yusuf dan iyamuri hasawa nake jagoranta shirin to a kowane din kamar yadda masu kalo da saurari kwa sani ba ma ce muka dai muna iya bakin kokari wurin ganin mun gayyata muku baki a cikin shirin kamar yadda kun sani shirin najeriya da ya hashi dan yana kokarin yi ma kabilun najeriya cakurkuri da ma afirka baki daya masu ya magana sun ce kowa ya bir gida gida ya bir shi da yawa daga cikin al'umman kasar mu Najeriya suna da kabilunsu da al'adunsu amma menene dalilin da yasa da yawa daga cikin kabilun ba sa amfani da al'adun da suna suna suna da shi sai dai su dinga aron aladun wani suna amfani da shi to shirin najeriya da harshe dan ba muna gayyata mutane a cikin shirin mu tattauna yadda kabilunsu da aladunsu yake to a yau ma a cikin wato shirin namu ala ya bamu ikon karban bakuncin daya daga cikin eh, wato wanda ya dade yana tare da wannan shiri wanda ya yi tataki <laughs> ya yi ku yi hakuri da hausawa na fa ya yi tataki tun daga gari mai dinguri zuwa jihar kaduna wanda kuma ala ya bashi iko shiga cikin shirin najeriya da harshe dan ba ba zai faɗa muku sunan shi ba amma daga ganin shi kusan taba tabas wana mutum mai dunguri ne eh chineke be bari mu je kai sai ga bakon namu ku ji wane ne kuma <laughs> bako bari mu mu dunguri yana ce musa b'a kuma ne ba ba mai dunguri ka ce mai dunguri yawwa abun zaka mai dunguri kenan mai dunguri zaka ce mai dunguri yawwa da Bruno kenan ko ya Borno state ba Bruno state yawwa to menene suna malami to jama'a assalamu alaikum sunana ahmad adamu wanda ya tattake tun daga nan maiduguri zuwa kaduna don ziyartar wannan gida mai albarka malam malam ahmad to na doka zai ajin ka zin an ce maka eh, eh, alan gubro ne ya duk da ne ai eh. alan gubro kamar babban mutum ne ka kiran babban mutum zaka ce mai alan gubro alan gubro eh to amma ai akwai wanda yana ce mishi suna ku ne mai dunguri eh bofani ko mene kuna da suna iri ne a ledun kuma muna da suna daban-daban saboda mu muna da kabilu daban-daban ai shi yasa ma wannan program yana mana daɗi a can eh, kai wani kabila ne eh ni kabila na a maiduguri mu muna saudan maiduguri ne saudan maiduguri eh, wani kabila kenan baburawa baburawa eh, ok kuna ya kuna <laughs> amma ba mashin bane amma ba mashin bane

da kai watakila akwai akwai broad jini kenan saboda sakani da yalayin da na ga kayi bikin wannan na ce eh to kuma ya baburu wannan burburu baburu wannan ba ba ba mashin ba ba eh ka kan kai burburu ka ga mashin kenan ba yare ne wannan okay eh, muna da kabilu daban-daban a can wanda Allah ya hada mu banda burburu din akwai kabilu daban-daban akwai kanuri akwai marigi akwai cibo yare daban-daban din wanda eh. kuma muna zaman lafiya da su eh duk a wuri kuna zaman lafiya eh, muna zaman lafiya hai chineke mee ama menene ya sana gị ayomsi arịwa chimabịa scattering first na chiri na akiba ai shi ila shi ne na zamani kasan mu tsofaffi ne na dan oke ku tsofaffi ne na dan eh mu tsofaffi ne hai to masu kala da saurare kun ji cikakken sunan bakon na wanda ya yi kataki tunde da daga dunguri zuwa wato jihar kaduna kuma kafan sadarwa na ditv alheri radio wanda shine zai bamu guduma a cikin wannan shirin to bari mu ji eh, eh, tun da aka kirkira wannan shiri na najeriya da harshe dambam kana zuwa kaduna ko kuma ka na maiduguri kuma kana tare da wannan shiri na najeriya da harshe dambam menene ya jawo hankalinka gaji kana son wannan shiri kuma kana bibiyan mu gaskiya alhamdulillah wannan shirin dai an daɗe ana yin ta tun da tun ba ta shiga har da ta shiga yanzu muna can muna kallon ta muna jin daɗin wannan shiri kuma ni dama ina zuwa kaduna in yi sati ɗaya ko wata daya in koma ina da jama'a anan nan da sauransu to da Allah shigo da ni dai yanzu yanzu to insha Allahu dai sai na zo na ziyarci wannan kafan talabijin in isa da sakona da yanda dai muke kallon program din muna jin daɗin shi hmm. wannan program din da ya kamata a yanzu ma a Najeriya ba ina ga ba ina ba kallanta hmm. ba ina ba kallon wannan program yanzu ina ga hmm. Najeriya bari mu ci tun daga Maiduguri ka zo eh, eh, eh, nan Kaduna yaya kuna kallon wannan kafa ne DITV musamman al Maiduguri DITV ne ina tun ina karami nake sauraron DITV tun ba ta samu kafa talabijin tana rediyo kawai mm. nake sauraron DITV mm. wato kun taba zama a nan jihar Kaduna kenan eh mun taba zama a nan jihar Kaduna eh. iyaye na duka anan suke an aikin gwamnati dai mm. aiki ya zaga sun koma gida sosai suka koma da amma da sauransu dai da muna zuwa muna ziyartar su mu koma haka nan ne to duk da ya hau wannan kujera na da ka zo na akai akwai tambaya da muna mishi saboda mu inganta wannan shiri na najeriya da harshe dan menene a yadda kana bibiyan shiri din wasu abubuwa ne ka kaga yin wanda inda a ce zai a jara nan a lokacin nan watakila masu kallo da saurari sai sun fi bibiya da son abun da muna yi akwai wani jalan da kaga ya kamata mu ringa yi ma shiri don mu kara ingarci da kuku da kuna bibiya mu hmm, gaskiya abubuwa da dai muke kalla a wannan shiri da kuke yi dai na harshe daya najeriya daya harshe daya harshe nan hmm. gaskiya to a yadda ne nake bibiyar shi ne ban sani na wasu bane hmm. amma yadda ne nake bibiyar shirin hmm. shiri ne wanda idan aka ce an fara wannan shirin inda ba wai kana wani abu bane na da ya zama maka wai dole sai ka yi kamata ka saurari wannan shirin saboda me saboda najeriya nan mun zama uwa daya uba daya dan dai an ce harshe da ba amma uwa ɗaya ne uba ɗaya hmm. wanda mutane da dama da ba su sani ba amma hmm. inda suna kallon wannan shirin hmm. za su ringa fahimci wasu abubuwa daban-daban daban wanda ba su sani ba kai kamar yayar kamar magana akan yare nan da ake magana an ce yare na ba an ce dan saboda kai kabila kaza ne ni ka gani yanzu na ce ma ni ba ne kila kai ni ibo ne kai kai ba kai mashim ne mu kuwa ibo ne kai daga kasan inugu ka fito ni na eh. fito daga kasan hmm. borno amma kuma duka mu yan najeriya amma duka mu yan najeriya ne kaga duka uwan mu kai gashi an yi skata ne naka nan Aba nisikate ninawe anjara nini? Anjara lakini. aida wala sina ina mfito Eh eh anjara nini? Eh watu wona ina dige cikin aledunku. Ina cikin aladamu. Eh, eh. eh. yanzu kana magana MC Arewa shi fake ne ba buru Aba fake bane. Eh. ba fake bane ba <coughs> a cewa fake amma ha gani yanzu inda na duk inda na je a Najeriya ba wasu an tambaya ina ne na fitowa akwai na je Port Harcourt tun da dama ko a wurin aiki na ana kira dan gwarno ne eh. sai wani ce mun dan gwarno ko sai na juya hmm. kuma ba wai in ya miri bane ko na ba a dama sai na kama ah, kamar ya sani ne a gida kawai mm. haka muka zauna kamar abokan haka mm. to daga can ma inda naje kawai sai dan borno suka kira na mm. yanzu ma daga can suka kira ni a waya suna cewa dan borno ko su kira suna na ba sa kira suna dan borno suke kira dan borno ne ana eh, saboda mu al'ada mu ke saboda amma da ce ba da a ba a yi mu wannan zane amma mahaukata ku su ma suna da wannan scatter da ah, ba ma ba ma mahaukata ba me na na ce ne bo nebo ha ba ma mahaukata ba ba ma ku da ake cewa ba ko in yamurai na ba ku je kun zauna ba ba amma eh, iya ce ne ba das eh, eh, mahaukata wanda ga gida ga gida wanda kuna yi makwabta abu da na ce kenan ba mahaukata makwabta ake ce abu da na ce kenan yawwa ihe ma da kana nan ba bur <laughs> ka ji wannan balantana ni da yi muna zama a ciki a sawa to <laughs> wana haka yake to mun ji bari mu ji to menene kun ga ya kamata a kara inganta a cikin shirin gaskiya shirin da abinda nake so a inganta a kai kamar shirin lokacin da ake bayarwa ya yi kaɗan yayi hmm. inda da hali hmm. a ɗan ƙara shi saboda shirin yana idan na fara kallon shirin hmm. ko ina jin yunwa ba na jin yunwa Allah siriki Allah kama kenan saboda shirin eh. yana sa ni in ce kai dama a ce duk sauran kabilun nan za su zo kamar yadda na zo din nan yau kamar a kirawo wani kabila shi ma ya zo a yi hira da shi faɗi na shi ra'ayi. Eh muna biya ta kabilu daban daban. Yawwa. Kana biya biya mu ai. Ina biya biya. Eh. Hmm, yana ka ce ba biya ina bibiya. Kana biya biya mu. Abu da na ce kenan. Bibiya ake cewa. Abu da na ce mene ne mene ne bambanci din. Akwai bambanci. Mene ne bambanci din. Bibiya da biya. Abu da na ce. Biya biya ga shi nan. Hey Chineke me. Hai wannan mutum. Gaskiya ka zo da yaki. <laughs> to masu kallo da saurare kun ji eh, eh, cikakken bakon namu da ya tashi tun da daga garin maiduguri ya wannan jiha na kaduna wanda kuma kabilan baburu ne <laughs> kama yadda ya fada baburu <laughs> kuma na tambaye shi sakatare wannan ya ce ai su ne to kun ji kuma da mu zikuri ke aladun ku kama yadda kun sani a cikin wannan shirin muna ba da numba wayan da ziku turo sakonni sannan akwai numbobin da ziku kira waya wanda zai su kira waya a kaduna state nɔmba da zai su kira shine sufuri takwas daya eh, sufuri tara sufuri eh, shida biyar daya hudu uku shida tara tara sai sufuri takwas daya hudu biyar shida takwas bakwai uku uku sai tara karshe nomba da zai ku kira waya kenan wanda zai su kira mu a wajen garin kaduna ba zai mu kira nɔmba waya ba sabu saboda ga kunan da kunan na na kuna kolo saboda mun fada ku je ku ce ku kira ta mun kiwa yau don haka zai ku gani a akwatin talabijin wanda ya ga nan ba akwatin talabijin zai a sa kira daga wajen kaduna to daga wajen kaduna zai su kira wannan waya su ma su fudi albarkacin bakin su eh, eh, malam dan burnu bari mu tun da ka shiga cikin garin kaduna bari mu waiwayi abun da zai faru daga nan zuwa kwana kadan a jihar mu na kaduna wannan shiri na najeriya da ya harshe dan bam kamar yadda ka ji shirin an kirkire shi ne musamman saboda son zama lafiya da hadin kai a tsakanin kabilun najeriya baki daya amma muna tattauna al'amura yau da kullum abun da yana faruwa daga nan zuwa can domin dai a samu zama lafiya abu da yana faru a ranar hudu ga watan tara wannan jihar kaduna zai a yi zabe wanda zai a yi zaɓen ciyamomi da kuma kansiloginsu a wannan jihar na kaduna a daidai lokacin da aka ce zai a yi zabe a baya zai kige wasu mutane ma suna ji tsoro su tashi daga wannan suna so su gudu saboda ana tunanin cewa mafi yawa daga cikin zaben da ake a karshe baya haifar da yaron mido kage ana rigima ko wannan ya ya ma wannan wannan ya yi ma wannan abun da ba daidai ba to amma wannan karan kuma har yanzu mutane suna zama kowa cikin kunciyar hankali to amma ba zai hana mu yi kira akan abubuwan da matasa mu suna yi ba mafi yawa daga cikin matasa eh, wayanda suna tada tajin tajima irin wancan lokacin matasa ne wanda wasu daga cikin yan siyasa dai suna wato doka nauyin ko kunci suna mara musu baya a baka kana da yaro a bashi wani abun da zai sha ya fita yana tada hankali mutane wanda a karshe ko yaya ga mishi riga ko wani ma zai yari sira shi akai abun da yana yi yaya kana gani ya kamata matasa mu su biyu yadda zai a samu a yi wannan zabe din cikin kunciyar hankali ba tare da wani ya jima wani rashin mutunci ko wani abu ba to jama'a assalamu alaikum mu dai matasa ya kamata mu sai ta mu ya kamata mu shiga ta mu yanzu bai kamata ana amfani da mu wajen saboda cimma wani buri ba kowa ya kamata shiga hankali shi zabe ba wai wani abu bane na hauka ko wani abu ba hmm. za ka iya zaɓen mutum ɗin ma ka gama haukanka ya gama baka dubu ɗaya dubu ɗaya fa ko ake ba saurayi ƙila ko kuma a simi wani ƙwaya ya sha don saboda ya je ta da wani hankali a wani wuri saboda ya biya wani bukata to ya kamata mu matasa mu shiga hankali mu gaskiya zaɓe ba wai hauka bane ake yi ba ka je ka je ka kuri'a ka koma gida ka je ka kwanta ka yi bacci tunda an ce dama nan ba aiki ka je ka jefa ƙuri'anka ka koma gida in kana da katin zaɓe in ma baka da shi ka zauna a gida kawai Mm. idan aka gama zaben aka sanar cewa wanda ya ci ya ci wanda bai ci ba kuma kowa ya haƙuri mm. amma zaɓe kan mu ɗauki zaɓe mm. wani ya je ya sai maka ƙwaya ko ya sai maka solution don sabida wai kai kana bayan shi bayan kuma in ya ci ya sa yaron shi a gaba mana gaba balash eh, balash ya ce ma yaron shi cewa ya ɗauki abun nan ya ba yaron shi yaron shi sai ya je ya ɗauko mishi akwatin wani in dai da gaske ne ba zai ma yaron shi ba wannan gaskiya ba zai taba mai yaran shi wannan gaskiya ne to ya kamata mu matasa mu shiga tetaye mu yanzu kai matashi ne kenan da suka ce kai dattijo yanzu kuma eh, a cikin na haura shekara 40 ai dattijo ne amma kuma ina cikin samari Hey, ci da yake be. Amma ina cikin samari ai, tunda ne ba haura hamsin ba. Eh. Ina cikin samari har yanzu. Haka ne, haka ne. Eh. Kai wato mai din su Hayatu kenan. eh ai abokina ne sosai eh, eh abokina sai ka san shi masu kallo da saurare bari mu ji daga bakin ku kamar yadda kun ji mun fada abu da muke so daga gare ku shine ku ba mu shawarwari ko ma ku ba ba kallo da saurare shawarwari hanyar da zai abi a tabbatar da matasan mu sun yi zaben nan cikin kunciyar hankali ba tare da wani ya jima wani ko wani ya ma wani rashin mutunci ba kowa ya yi da kyau ya sani wanda ma ba ya da kyau ya sani to wani hanya sai a bi a tabbatar da an yi wannan zabe din ba wani wanda ya jima wani ciwo ko a ya gama wani riga saboda a karshe duk wanda suna ta da tajin tajin din nan a karshe abin yana backfiring yana kuma kansu yana kuma kansu yana kuma kansu sannan ku da kuka yi na abun a baya bari mu tambaya ku menene riban da kun samu idan an ba ku wani abu ne ma an ce ku yi abu kaza ku gaya mun abun da aka ba ku ya kawo muku yanzu kuma wani wani abu ya tare abu da zai kawo abu da zai tare babu abu da zai tare musu masu ya magana sun ce zama lafiya ya fi zama dan sirki wani ma sun ce ya fi zama sirkin baki daya kamar idan mun ba ku numban waya da zai ku kira waya bari mu fara doka mu ji daga bakin ku ku ba mu shawarwari musamman akan matasa wanda suna ba da ciwon kai a daidai lokacin mu halo halo wana masu flash ne fa kamar inda mun fada muku <clears throat> cikin garin kaduna zai su kira sufuri tara sufuri shida biyar daya hudu uku shida uh, tara tara cikin garin kaduna kenan wajen eh, akwai kuma daya nomba sufuri takwas daya hudu biyar shida takwas bakwai uku uku sai tara a kashe alo alo muna jin ka kai magana mana oi chineke mee tum eh, flash ne na yi <laughs> eh, ya kira waya ba ya ki magana yana so ya kinshi a radio ne alo wa alaikum salam mm, kuna magana ne daga tagiya da gidan wasu malam sadiya da gida maturu muna jinki ki ba mu shawara a jihar kaduna duwala eh, yana kan yana kan al'umma hmm. eh, allah to akwai shawara da zai ki ba musamman matasa wurin ganin cewa kwana kada ya rage zai yi zabi a jihar kaduna domin a yi lafiya ba tare da wani ya yi ma wani rashin mutunci ba gaskiya da wani da zan bayar ina matasa gaskiya suna da yiwuwa ya kamata a ce duk abin da aka a baya ɗin yanzu su dawo hankalin su ga su lura duk su da hankali ai ya kamata an yi abu a gaban ka sau ɗaya sau biyu sau uku har fiye da haka masu ya kamata ne ba wai ka tashi komawa ba kuma ka ji kokari ka gyara. yawwa kai kokari ka ga ka ce to kai ma fa gaskiya wannan abin ya kamata tun da to tashin hankali kana ganin ba a gaban ka za a cire wani hannu wani ya rasa kafa wani ya rasa ransa ma hmm. ko ba gaskiya ba farashi farashi to mun gode malam sadiya mun gode a gaishe mana da mutane da maturu eh, eh. Alo. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Kakan kun aiki a rana? to lafiya kalo kai ma yara na dim alhamdulillah haka dan kula daga kai dan wani daga sana kira muku fatan alkhairi ne to mun gode malam haruna ba shawara ta na to kuna kallon ko kuna kallon ku bana jin ku a radio to mun gode haruna mun gode sosai yawa ta lafiya eh eh allo allo hello hello to kare ge akwatin television na ke dala to mun gode de bello eh kuma ina kira da jama'a da abin da ya de wanda ba su kuma suna da ya sani ba to mun gode mun gode malam bello mun gode malam bello daga daga da matrugo hmm allo waye ne hello Muna jinka ka magana? maga na dege na to waye ne mara ma miriam to kibamu advice Kibamu shower mu shawara do Allah shawarar da zan bayar wannan abu muna jin daɗin shi sosai sosai. Mun gode. Saboda haka Ubangijin Allah ya ƙara da tsawon kwana ku ci gaba da kuma da ku faɗakar da mu abubuwan da ya kamata mu fahimta. Tawa mun gode sosai mun gode. wayanda suna kira daga wajen kaduna dole idan kun kira waya muna so ku dan ja baya daga akwatin talabijin naku ko kuma ku kashe eh, tibin ku za ku ji magana da ana yi ta wayan ku saboda masu kallo da za su fahimci abin da ana yi alo wa alaikum salam Mara Usman muna tare da shawaran da zan bayar wa matasan Kaduna duk wani dan siyasan da ya zo ya ba su kwaya ko gungun su sha rashin mutunci da wani su ce da shi kira ɗan su su je su yi aika aika tare da shi. Barash. su uwa na matasa su kaji cewa ƙuri'an su shine ɗan ce su wanda zai kama su ci gaba a rayuwarsu da kuma jihar Kaduna ba ke da Allah ta yi kuma da Bala Usman Jibril mun gode da wannan shawara da ka bamu. kin ji shi abu da malam usman ya fada ya ce duk mutumin da eh, eh, eh, ya ce zai bada kwaya ai kamar magana da na farko kenan hmm. alo alo alo hello hello muna jin ka ina wuri yamma ya kusawa lafiya kolo ke kuma waye suna ka ka san nawa sunana umar umar daga ina daga kaduna to muna jin ka umar lafiya kolo a mala umar mala umar ka sake kira network naka ba shi da kyau alo hello to muna jin ka waye ne bitrus da gena bitrus muna jin ka ka ba mu shawara da Allah yawa to bitrus mun gode sai na ambro <laughs> to kaji yadda mutane suna ce magana a kan fata alheri amma abu da muna so a ba mu shawara ba mu shawara mu eh, da na ka ne gere do ka ka gere do din eh, akwai ka gere do ka tukuna

ka farkon da idan mu da ba abin da muke so in Allah ya to mun gode mara mun sur amin bari mu doka na karshe mhm. Malam Mansur daga munta munta ala ku jihar plateau ba jihar plateau hmm. ku da kuna shiga wurare Allo. Allo. eh muna jin ka da dadi a gurguje ka ba mu shawara don Allah ka faɗi sunanki to dan dube muna jin ka shawarar da zan bana shi ne kamar yadda malam ya faɗa cewa duk wani ɗan siyasa da zai zo ya bada kayan da za a yi ta'addanci don a zubar da jiragen mutane hmm. don ya cimma burin shi su nuna ba su yadda ba kar su amince saboda ba za su yadda a zo a yi da 'ya'yansu ba hmm. su zo a yi da 'ya'yan talakawa a lokacin da suke so su yi siyasa. Hmm. to mun gode da Allah ka gaishe mu Farash! Mun gode don dume, mun gode sosai. To a karshe kaji da mutane sun fuji su iri gudunmawan ka faɗi magana daya zuwa biyu wanda baka faɗa ba sai mu rufe gaba. Eh ai maganan kawai dai maganan dai na zaɓe da za a yi ranar Asabar ko? Hmm. A jihar Kaduna. Hmm. Gaskiya kamar magana da na faɗa kaga akwai wani babu Allah ma da yi magana akai. Hmm. Cewa kada ya matasa su yadda yi amfani da su to da Allah ina roƙa matasan Kaduna kada su yadda yi amfani da su kowa ya fita ya zaɓi wanda yake so in ka gama zaɓi wanda yake so ka koma gida ka je ka kwanta farash farash shine zaman lafiya kawai saboda zaman yanzu kasar nan gaba ɗaya zaman lafiya muke ne ba muna neman shi hankali ba to masu kula da saurare kun ji daga bakin bakon namu wanda ya ba matasa mu shawarwari da fata in kunni ya ji masu ya magana su ce gangan jiki ya sira a madadin rankata shugaban kafa sadarwa na ditv da alheri radio a madadin injiniyoyin da suka hada mu a madadin shugabannin gidan tun daga sama har kasa nake cewa ku ci gaba da kasancewa da kafar DITV da alheri radio sannan ku ci gaba da kasancewa da shirin Najeriya daya harshe dan bakuna bye bye